Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Idan masu sauraro na biye da mu sau da kafa, a jiya mun tattauna kan abubuwan da ake fata matashi ya cimma kafin ya cika shekaru talatin. An yi bayanai masu tada hankali da kuma jan hankali. A yau shirin na tafa da shawarwarin mafita ga waɗanda suka wuce shekaru talatin, amma babu ƙwaƙwarar madafa. Ku biyo mu sannu hankali. Da farko dai ga abin da waɗansu matasan dattawa suka bayyana, dangane da abin da duk wanda ya wuce shekara talatin ba shi da makama ya kamata ya yi domin samun nasara a abin da ya rage masa a rayuwarsa. Na farko dai mutumin da ya kai shekara talatin bai cimma abubuwa da ya kamata ko wasu matakai da ya kamata ya cimma ba a rayuwa ni idan zan ba shi shawara farkon abin da zan ce mishi shine amma lokaci bai kure masa ba not too late zai iya ya fara from wannan lokacin like zai iya ya fara rayuwar shi a fresh ya canza mutanen da cycle ɗin da yake wannan tunda yana tare da su for 30 years ya canza mutane waɗanda probably maybe suna da ko sun yi karatu haka suna da ayyukan yi and all of that to ya je ya koma cikin su ya yi mingling da su sai ya samu suke ba shi idea in ma sana'a zai fara in ma karatu ne zai fara haka dai to sai ya fara dai amma dai ya canza dai mutanen da yake tare da su to shi ne na farko kuma lokaci bai kure masa ba zai iya farawa a kowane lokaci an san da zan bada shine hakuri. mutum ya kai shekara talatin bai cimma wata buri na rayuwansa ba ba abin da zai yi illa haƙuri har sanda zai cimma burin nasa idan mutum bai yi haƙuri ba to zai sa kansa a wata hali ta damuwa wanda har zai zo ya yi wani abin da bai kamata ba watakila ma ya nema ya ɗau ransa da kansa wanda mutane suke kira suicide to kaga damuwa kuma da turawa ko kuma mutane suke kira depression zai shiga idan mutum ya sa kansa a cikin damuwa saboda bai cimma wata manufa na rayuwarsa ba har a tsawon shekara talatin abin da zai faru kenan zan iya kawo misalai iri daban-daban na mutane da suka shahara a duniya wasansu sai da suka ma tsufa tukunna kafin nan wata abubuwa ta rayuwa ko kuma wani manufa nasa na rayuwa ya kan kama ban ga alama akwai wata doka da ta kiyasta cewa mutum a dole dole duk wata manufa na rayuwarsa ya cimma burinsa ko wani abu na rayuwa a shekara talatin ya kai shekara talatin ba idan wani allah ya taimaka masa ya kai nasa kamun shekara talatin din to wani kuma ba dole ba ne komai da kowa ko kuma duk wani abin da ke faruwa da mutum yana da lokacinsa kuma lokacin kowa daban-daban yake ka ci gaba da roƙon Allah kuma ka ci gaba da yin abin da ka saba inda rabo ka samu in ba rabo kuma haƙorinka ya sa ka samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a rayuwanka in kuma baka yi haƙuri ba abin da za ka sha sai wahala waɗansu matasan dattawa kenan da bayani dangane da abin da duk wanda ya wuce shekara talatin ba shi da makama ya kamata ya yi domin samun nasara a abin da ya rage masa a rayuwarsa. To madalla, kamar yadda kuka ji a yau neman mafita muka yi ga waɗanda suka haura shekara talatin ba tare da sun samu ƙwaƙwaren madafa ba. Yanzu ga Sabitu Garba Mustapha da Alshekh Yahaya Garba Alyolawi, malamin addinin Musulunci ko mai sharhi kan harkokin matasa. To misali in aka samu ƙaddarar rayuwa mutum ya kai shekaru talatin kuma shi ba a karatu ba, shi ba a koyan sana'a ba, shi ba a wani komai ba, amma kuma yana so ya ga 'yan sauran shekarun da za su zo saman talatin na rayuwar shi sun ɗan yi kyau. Ya za a yi ne? Alhamdulillah an samu matakin farko ya ji a jikinsa yana son ya samu sauran shekarun su yi kyau, wanda an samu kashi hamsin cikin ɗari. Saboda idan yana son ya canja, so zai canja ne da an abubuwa na farko ya canja tunaninsa, shi zai iya yiwuwa. kar ya dauka cewa shikenan ya shi ya rasa a rayuwa a'a zai iya yiwuwa karshen a jikinsa zai iya yiwuwa ya canja abokanansa wanda suka shekaru 30 din nan a banza ya canja abokanansa ya je cikin abun da yake jin zai iya yi abun da yake so har ransa ko kyauta zai iya yin sa zai iya yi ne ya kwana ba ba shi kuɗi ba kuma zai ci gaba yi abin da ake ce da shi fashion wato abin da kake ji a ranka cewa za ka iya yi abun nan da zaka iya yi kowa baka kuɗi ba kowa biya ka salari ba zaka iya yi to ka mai da shi ya zama sana'arka ta yanda ko ba kuɗi zaka yi sai kuɗi sai su fara zuwa wannan yana da muhimmanci wani karantarwa ne wani gine-gine ne wani gyaran mota wani komai akwai abin da wani yana so wanda zaka ji kawai Allah ya sa maka shi a nutsa kake kana aiki amma kana ganin kamar wasa kake to hmm. wannan abu shine zai sa ka kware a kai ka samu kwarewa saboda zaka bashi lokaci zaka bashi basira ka zaka bashi hankalinka lokacin da kana yi fiye da aka ce tarsasa ka ake yi hmm. Wai ita shekaru talatin dinnan shekara yarinta ce ko kuma ta girma ce ko kuma wace irin shekara ce wai da ya kuke kallon A'a an riga an manyanta daga waka daga shekara daga shekara da aka balaga musamman yanzu yaran indomi yan shekara sha sha biyu duk sun fara balaga sun riga sun fara abin haila yaro ya riga ya balaga to bu ɗauka zuwa sha biyar ya sha biyar har zuwa talatin an riga an shiga manyanta an shiga yaro yana cikin yana cikin matasa ba yaro bane yana cikin matasa ana ce da shi murahaka age of adolescence mm. wannan lokaci da ake son yaro ana saita shi yana son shi ma ji shi ma wani wani guda ne in ka matsa mishi ce zai bar maka gida ko ba inda zai je inda zai je a wahalce zai dawo so amma Uh, haka yarinya tana buƙatar a jawo ta kusa a saita ta yaro a jawo shi kusa yarinya a san me take yi suwaye samarin ya ake yi duk wani sabon saurayi mahaifiya ta sani ko wata gwaggonta ta sani yaro duk wata soyayya da zai fara a sani saboda ana samun matsala sai sun yi nisa lokacin da ka zo aka saita su suka sanar sai ka ba zai yiwu ba sai a karshen ta sai a rasa yaran dole a zo a yi hmm. aure mara abin nan amma daga farko ne wannan gidan bai dace da kai ba gidan na akwai matsala yarinyar da kake nema tana da matsala kaza tana da matsala kaza gidan su akwai matsala kaza je ka duba wata tun farko ne a iya gyaruwa amma aka yi nisa sai dai haƙura To misali a shekaru talatin tun da shekaru ne na an fara manyanta ko an manyanta ma, idan ba a koyi abin da ya shafi ɓangaren sana'a a shekaru talatin ba aka wayi gari babu sana'a babu makama. Ƙwaƙwalwar mm. ana iya hango za ta iya ɗaukan abubuwa kamar yadda take ta yarinta? Da sauran space na ɗauka? Akwai saura amma ba kamar in tana sabuwa ba, saboda an riga an cike ta da hayaniya. An cike ta da hayaniya amma ba wai ba za ta yi ba. Allah ya mm. hore dan adam kwakwalwa abin nan eh, kai mai kyau ta yadda za a samu abin da aka samu sannan kuma abin da gaya maka idan ya je yana son abin to a lokacin zai je ne yana abin nan amma ba zai kai wanda ai wanda ya fara ya riga ya riga ka bacci yake cewa zai riga ka tashi wato kai tsaye kenan malam dan shekaru 30 dai kwakwalwar shi ta gama cika da hayaniyar rayuwa kenan a wannan zamanin A'a, bari to abubuwan ga sunan yana da alaka da ina mutum ya karar da rayuwarsa. Idan ya karar da ita wannan shekara talatin din ka wajen karatun Qur'ani, kaga ta cika da Qur'ani. Hmm. Idan ya karar da ita da ICT, kaga ya samu. In ya karar da ita wajen samu digiri, kaga ya samu. Amma a ce ga shekara talatin babu wani abin da zaka juya baya ka ce gashi kayi a cibin a rayuwa. Kullum sai teburin mai shayi, sai dai ka je bol da yamma karfe hudu ka dawo da magariba ka ci abincin da mahaifinka ya samu. ko kuma ka je kana kana yawace ba baka da plan din gobe me za ka yi jibi me za ka yi sati mai zuwa ko wata ko shekara ko a shekarar nan me zan yi ko a shekara biyar me zan ke so in zama ko in samu ko in yi ba gida ba mota ba aure jama'a malam menene mutum ya tsara wa kansa to da ka kawo batun auren nan kusan tambayar mu ta karshe idan an kai shekaru talatin ba a yi aure ba kai tsaye an girma aure kenan ko kuma an an yi kwantai da aure an iya faɗin haka ko kuma shekaru talatin na daidai ne da yin auren farko Eh, eh, gaskiya ya yi daidai da lokacin auren farko saboda eh, kada a makara sosai saboda yana da kyau mutum ya tashi da yaransa ya bashi sai ba su saiti hmm. ah, yawanci kuma ba a farawa da sai an yi kuɗi in ka ce sai ka yi kuɗi sai ka zo karshen ta ka je ka aure kana shekara arba'in da biyar ka haifi marayu ka mutu ka basu to amma idan aka ce shekara talatin za ka samu yar ishirin da biyar ko ishirin da uku ko ita ma yar ishirin da takwas sai a ta lallabawa ana ta ba juna haƙuri za a sha yarinta za a yi ta faɗa na wai wannan yana nufin ga 'ya'ya maza ne ko har ga ya'ya mata idan sun kai shekaru talatin ba su yi aure ba shekaru ne na daidai yin aure a su to kaga wannan tambaya fa tana da yawa tana da dan abun nan tsauri saboda yana da alaka da wane ne yanayin jikin mutum abincin da yake ci kwanciyar hankali Hmm. sannan yana da alaka da yanayin shekaru da heredity na family idan har ya zama wa'ansu wata tana dadewa ba ta fara ma haila ba wata kuma yanzu nan za ta ruguje so idan ya zama to sannan da circumstance na finances idan ya zama akwai kuɗi ba amfanin delay yaro lalacewa zai yi yaran nan yanzu yaya wanda sai dai kawai ai ta addu'a balle balle a ce an kai shekara ai yarinya mace kar ta wuce 22 23 25 26 kar ta kai 30 Mm. In ta kai talatin a aure ta yi ta makara kenan. Ai za ka gama kafin ma kai an fara hajji ne tarawihi ne ana addu'a. Ana ta gaya wa abin nan malamai da Allah a samu addu'a. Abin ya girmama kenan. ne eh, za ka ga eh, ka lura da kyau duk inda aka yi wa za ka ji akwai masu tambayar miji da Allah akwai ina son aure a wannan a samu addu'a miji na gari mm. miji mai kuɗi take nufin. so uh, wannan makara bangaren mata suna makara akwai lokacin da sanda ake musu maza suka ci a kansu za su koma baya saboda abubuwa sun ja baya to malam eh, kama a shekaru talatin aka tafi da mata mace fiye da ɗaya ga maza daidai ne kenan kamar mata biyu haka yana da alaka da hankalinsu da karfin tattalin arzikinsa to idan saboda hankali kawai ko kana jin kai namiji ne babu abin da aka ce da su rikici za ta yi ba ka da abin da ake idan kuma kana da tattalin arzikin amma ba hankalin haruka za ta yi ba adalci sai ka ga yana da alaka da guda biyu shi yasa yana karkashin cewa wa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan idan ba za ku yi adalci ba daga cikin adalcin zai finances daga cikin adalcin capacity intellectual capacity physical capacity da health wise Alshek Yahaya Garba Alyolawi malamin addinin musulunci ko mai sharhi akan harkokin matasa yanzu kuma ga Jamil Adamu da editan jaridar Aminiya cikin shirin kanin labaran jaridar Aminiya ta yau Juma'a to babban labarinmu ya taɓo wani abin bakin cikin da ya faru ne na harin bam a kaduna mun tattauna da waɗanda abin ya shafa suka bayyana mana yadda suka tsallake rijiya da baya sannan mata sun ce an kashe musu maza da 'ya'ya ya dai rundunar soja da ta ce ba da gangan ba ne yayin da manyan malaman mu ɗairus dair usman bauchi ya nemi a yi bincike a biyadiya sheik balalau da shak jingirma suka nemi a yi bincike a kuma hukunta waɗanda suka yi abin sannan kuma mun yi bitar yadda soji suka kashe mutum 400 bisa kuskure a cikin shekara tara akwai labarinmu mai kanun kasuwar wafa yadda kasuwar musayar kuɗi ta najeriya ta samu asali sai wani hira da muka yi da wani wanda aka yanke wa kafa yana matashi mai suna ejike ani wanda yake cewa yanke min kafa bai hana ni tsayawa da kafafuna ba bai tsaya bara ko kaba kama ya fito ya zama wani abu har ya kafa kamfanin da ke yin kafafun roba yanzu haka sai kuma wani rahoton musamman yadda ruwan bahayar gidan kurku ya hana mazauna wata unguwa sakata a kano shekarar mu biyar muna fama da warin bahayar inji mazauna unguwar za a iya kamuwa da cututtuka inji wani masani a hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ba mu da masaniya inji gwamnatin jihar kano to a kasashen waje mai jirgin ta kunsa to a kasashen waje akwai 'yan afirka ta kudu da suka makale a gaza sun koma gida wato an mai da su gida sai kuma halin da ake ciki a gaza sannan akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya ta yi ga morocco ta sako fursunonin siyasa wato masu neman 'yancin ƙasar saharawi to a bangaren dandalin nishadi ba mai jarida ta kunsa a dandalin nishadi mun duba fitattun waɗanda suka rasu ne a wood a shekarar 2023 da muke ciki to a shafin al'ajabi ba mai jarida ta kunsa to a shafin al'ajabi akwai garin da mata ke lakaɗawa mazan su duka a nan najeriya sai kuma zakaran kwallo da ya samu kyautar ɗan kwikwiyo yayin da kuma wani mai shekara sittin ya je katin digiri tare da 'ya'ya ko ma jikokinsa kuma ya fito da digiri mai daraja ta ɗaya a nan najeriya shi ma to shafin wasanni mun shiga kasuwar 'yan wasa ne muka duba irin wayanar da ake toyawa inda aka ce suarez zai haɗe da messi a club ɗin da yake ciki yanzu sannan van de beek na son koma barcelona da sauran dai cinikin da ake a bayan fage yanzu haka sai kuma 'yan afirkan da suka lashe lambobin gwarazan gasar syria a ta italiya Tuma sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Ya zama da abokan aiki na na na Khadija Ibrahim da kuma Sabitu Garba Mustapha. Ni Muhammad Awal Suleiman da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.